kallo assalamu alaikum daga ɗakin shirye-shiryen tashar yanci da talabijin a nan babban birnin tarayya muke murna sake saduwa da ku a cikin sabon shirin mahanga filin nan da 'yan jarida kan yi sharhi da tsokaci akan mahimman al'amura kamar yadda suke bayyana to yau muna tare da edita a sashen labarai da al'amuran yau da kullum a nan tashar yanci saminu sani da kuma ɗan jarida shi ma a wannan sashi na labarai da al'amuran yau da kullum ahmed uzaifa tare da su ne za mu tattauna batutuwan da suka hada hadda a batun wato allurar kafin corona da aka ake nan ana yi a najeriya tun ranar alhamis dai da ta gabata ne aka kawo wannan allura kimanin a wato guda 100 ko kuma in ce miliyan hudu tuni kuma an riga an farewa jami'an wato ayyukan lafiya da kuma shugaba muhammad buhari da mataimakinsa a su ma duka an yi musu to za mu ji halin da ake ciki game da wannan batu sai kuma wani rahoton binciken kudade wanda ya bayyana ma kwamitin majalisar dattijai cewa kimanin naira triliyan hudu ne hukumar mai ta nnpc bata saka kudin asusun gwamnatin tarayya ba a cikin shekarun 2010 da kuma zuwa 2016 gwamnan jihar borno baba gana umar zulum kuma ya yi samami wato sansanin 'yan gudun hijira inda ya gano 'yan gudun hijirar na bogi su wajen 650 to za mu ji ya aka soma kuma me ake ciki to malamai sannan ku da zuwa malam saminu an fara a najeriya an fara ma wasu 'yan najeriya allurar rigakafi ta corona samburin astrazeneca kuma kamar yadda rahotanni suka nuna jami'an lafiya su ake fara yi ma wannan allurar rigakafi domin su ne suke fuskantar a barazanar kamuwa da wannan da kuma yada wannan cuta saboda aiki da suke yi na sama ma waɗanda suka kamu da ita lafiya to tuntuni dai shi ma shugaba buhari ya ba da kansa an yi mishi da mataimakinsa yomi osibajo to ya zuwa yanzu mun ji gwamnan jihar kogi ya haya bello wanda ba tun yanzu ba bai taɓa ɓoye ra'ayinsa wato bai taɓa ɓoye ra'ayinsa ba game da wannan batu na corona to mun ji yana cewa shi ba babu mahalukatan da ya isa ya zo ya masa wannan allura ta corona saboda shi lafiyar sa kalau ko bai ga dalilin da zai sa wani ya zo ya kakara masa wata allura ba to a waɗansu gurare ma mun ji wasu ƙasashe suna cewa wannan allura su ba su kita ba amma fa babu wanda zai wa al'umma ko mutum ɗaya cikin al'ummar ƙasashensu A wannan allura sai likitoci da jami'an kimiyya sun yi cikakken bincike game da allurar da aka kawo za a kai kasarsu da nufin aiwa al'ummominsu me za ka ce da a haɗu game da wannan batu masu da sarari suka sani wannan allura ta rigakafin corona wadda ta shigo najeriya lallai an yi shugaban kasa muhammadu buhari da mataimakin safar fesa ne shi kuma kusan wannan shi ne wato zakaran gwajin dafi hmm. na an so ita wannan allura domin duk wanda yake ɗaɗɗar ma ko kuma yake zillimin ingancin ta tofa an yi shugaban kasa muhammadu buhari kusan wannan shi ne samfur da ya kamata damun shugabanni su ringa bayarwa a domin na baya su masu kwaikwayo su ba na manta lokacin da cutar rigakafin shan gina na polio da na kai ta kyama su aka yi ta kyama to sai zamana cewa ana amfani da manyan mutane masu kima masu daraja irin su mai masu sarkin musulmi sai kaga an nuno shi ana bikin ɗiga polio yana ɗigawa yara wadda wannan kusan shine hanya mafi dacewa wajen ilimantar da jama'a da wayar da su akan ingancin ita wannan allura eh, yin haka din ya yi dare kwarai da gaske kuma abu ne mai fa'ida ah, domin da wannan ah, cutar corona kusan ah, ta dama duniya kusan ko'ina kasashe an samu rahotannin kullanta manya manyan kasashe da suka bunƙasa suka ci gaba ta fuskacin tattalin arziki kimiyya da fasaha harkar kiwon lafiya da sauransu duk sun fuskanci matsaloli na corona ciki kuwa da kasashe da ake ganin ma addini yana da tasiri a waɗannan kasashe duk cutar corona ta shiga ta karkashe jama'a da daman gaske muka irin su saudi arabia irin su iran irin su a kasar italy wanda ƙasa ce ta fafaroma duka dai wannan cuta dai ta sama an killace waɗannan ƙasashe a lokacin da cutar take tsanani to duk wannan wani abu ne da ke nuna cewa lallai gaskata cewa lallai akwai cutar corona kuma yin haka din a rigakafin nata wani abun alfahari ne domin ai daga baya din ba a ma san rigakafin ta ba sai aka ce har su masana kimiyya ma sun yi bincike har an gano a ire-iren irin waɗannan magunguna da zai zama kan garkin a harbuwa da cutar abin alfahari ne kwarar da su domin ko miliyoyin mutane an rasa su a kasashen duniya ko mu ma a nan najeriya a dubban mutane a rasa rayukansu duk da yake dubu ɗaya da doriya ya zuwa dubu ɗaya da doriya to akwai akwai waɗanda ma cutar corona da ne ake zargin ta yi sanadiyar su amma a hukumance hukumomin lafiya ba su tabbatar da haka ba misali mu kalli jihar kano lokacin da cutar wani ai an samu rahotannin cewa hatta daga makabarta an samu alƙalmin yawaitar kabarbura sun ninninka yadda aka saba gani ne da kullum kuma an danganta shi da wannan cuta ta corona amma dai ko ma menene dai alhamdulillah dai an samu wato saukin ita wannan cuta din tunda irin alƙalmin da aka samu na baya kusan yanzu din ba a fiye samun su din ba to babban dai fata dai shine yadda aka yi wa malaman lafiya a waɗanda kusan lalle lokacin cutar corona dinnan da kuma baya bayanan akwai rahotanni sosai cewa likitoci da damun gaske su rasa sanadiyar corona kuma haka ɗin abin ciki ne domin kuwa a tamkar wani abu ne da masu iya magana kan cewa mai bunu a gindi bai kawo a ɗaukin gobara saboda shi ma yana iya abin yana iya ratsawa da shi to ko shakka babu akwai likitoci da damun gaske da ma'aikatan lafiya da allah ya wacika a sanar wannan cuta me za ka ce game da matsayin gwamnan jihar kogi ya bello wanda yake nan kan bakansa game da wannan batu na corona to gwamnan jihar kogi ya bello mu muna yi cewa ya ba mu kunya a matsayinsa na matashi wadda muna ganin ai ko ba komi ne matasa alhamdulillah kusan shine gwamna matashi cikin gwamnonin ƙasar shine mai mafi karancin shekaru ana bukatar a ga wasu abubuwa na ci gaba na wayewa na dattijantaka da kamata da iya shugabanci na gari daga matashi tun shi ne samfur na cewa to ai matasa suna cewa tsofaffi sun danne su ba a ba mulki kaza kaza da sauransu to ga gwamna matashi ne sai ga abin da kusan duk duniya sun yi tufagi da cuta shi ya ke kasa ce sam allon barno kuma shi ne yake ya ake tunanin cewa yi shi ma yana shi na kujerar shugabancin kasa shekara ta tara. wannan abu gaskiya bai mana daɗi ba kwarai da gaske kuma tamkar rage wa matasa kima ne ai cutar corona kowa ya san akwai ta babu wanda zai ci babu cutar to a abinda zan ce shine tun da harshe yana cewa babu rahotannin bullar corona ta kogi to da ma mun ji babu rahotannin cutar corona a jihar to wannan kuma ba yana nufin wani ba zai harbu ba idan wani dan jihar kogi ma'amala da wani wanda ke dauke da wannan cuta yana iya kamuwa da ita kuma ya yada sauran jama'a saboda haka ya ma furta cewa ba za a mushi allurar rigakafin corona ba ko kuma wani makamancin haka to shi ma wannan kuskure ne domin ko ai rigakafi ai halal ne kuma duk kasashen duniya an yi fangi da wannan saboda haka mutukar zai ma'amala da jama'a to yana iya yana iya wato harba da wannan cuta har wani ma na ke mishi shagube cewa to ai tunda ya bello ya ce korona karya ne babu ita to ya je cibiyar killace masu cutar corona mana a ɗauki jininsa a sa masa tunda har ya ce shi cutar corona karya ne kuma wannan haka ne ko kuma ya je ma'amala da waɗanda yake ake tabbatar cewa suna ɗauki da cutar in har cutar ba gaskiya ba ne ahmed na ga kana dariya lokacin da samir zane ke bayani eh. a ƙasar ghana eh. wato mutanen kasar ko kuma ce wasu mutanen kasar mm. sun jefa mu gwamnatin kasar tambayoyi iri-iri waɗanda suka hada da shin wanda aka yi wannan allurar da rigakafi ta corona shi ke nan a rayuwarsa ya yi bankwana da wato kamuwa da cutar corona mm. mahukunta a ghana suka ce a zan daina saka takunkumin fuska da hanyar rufe baki da hanci din nan mm. aka ce masa a'a rayuwa za ta ci gaba da tafiya kamar yadda aka saba ba tare da wato ba da tazara da sauran iri irin su duk tambayoyin da sai ya zanto gwamnati tana cewa a'a to sai ne mutanen kansu suke cewa to in haka ne shin ita wannan allurar wai me take yi ne wani tasiri gare ta me za ka ce game da wannan eh wato ka san idan ka duba mafi yawancin lokuta shugabanninmu musamman na afirka suna da wato suna barin wage gengibi na sadarwa tsakaninsu da al'umma to kuma kusan yanzu haka duk wani wanda za ka ji ya ce ko bai yadda da mai alluran ba ko baya so da sauransu gibin sadarwa ne alal misali yanzu idan ka duba so da dama muna magana ya kamata idan za ka yi abu kowa ka gaya mai da yaren da yake ji yanzu alal misali kawai a ce shugaban ƙasa a yi mai daga rigakafi a yi kaza duk waɗannan amsoshi ne ko kuma tambayoyi ne da ake bukata amsa su ko nan najeriya ma akwai wasu za ka ga idan ma ana gabatar da shirye-shirye a talabijin da rediyo za ka ji suna maganin cewa ba sa so ba sai kaza da sauransu na san ba zai yi shugaban kasa ya yarda a sa mai abin da yake ya san da cewa zai iya zama haɗari ga rayuwar shi ba ba zai yi mataimakin shugaban kasa ya bari a mai ba da saurin waɗannan manyan jami'an da aka yi kawai saboda eh suna son mutane su yadda to saboda haka kaga duk wasu tambayoyi da za a yi rashin gibin da aka bari ne na sadarwa tsakanin shugabanni da kuma wato talakawa ya kamata ne a ce yanayi yadda tun kafin a kawo rigakafin nan maimakon yadda aka mai da hankali na a dai kawo rigakafin a bayan mutane a wayan mu mutane da kai kamar da sami ne ba da misali a shekarun baya an ga yadda wannan rigakafin polio mutane suka ke yadda da ita sai da aka yi amfani da masu ruwa da tsaki da shugabannin addini haka dai sannan aka samu aka ciro kan mutane har suka amince da ita kuma gashi yanzu an cimma abin da ake so a ƙarshe cutar ma a an ittifaki da cewa dai zuwa yanzu dai abin da bincike nuna babu ita saboda haka wannan ya rage na ainihin shugabanni wani matakai ne suke ɗauka saboda gaskiya zai zama matukar kuma bayan har za a ce an gama duk abin da ake wahala da fafutuka an kawo wannan allura kuma sai ya kasance mutane ba su da ita ba kuma ba laifin kowa ba ne laifin gwamnati ne kamata ya su ɗauki matakan da suka dace a wayar ma mutane da kai idan ma mutum a baya idan mutum ya ce bai son alluran a wato cutar shan inna akwai hanyoyin da ake bi haka ko in za a yi rabon eh, eh, eh, gidan sauro haka da sauransu ana dai bi hanyoyi waɗanda suka dace saboda haka kada wai gwamnati ta ce wai ta yi fushi saboda wasu sun ce ba za su karba ba ko suna a wato suna neman ƙarin bayani duk wanda yake neman ƙarin bayani ya kamata a mai ƙarin bayani kuma akwai buƙatar a yi amfani da kafafen yada labarai a tabbatar da cewa saboda yanzu idan ka duba duk mafi yawanci ina jin eh, da aka gama alluran nan buhari yana jin hausa ni dai duk binciken da na yi ban ji wanda ya biyar da shi da hausa ya ga mutane ba an dai daga takarda cewa ga shi eh, an yi mai ga katin shaida da wani wannan din bai wadatar ba a to abin da baka sani ba shine idan misali wasu waɗanda in misali duk abubuwan da aka yi su ne da harshen turanci misali wani ila wanda yake a ƙauyen ogomasho ko wani wuri ko mutumin da yake a ƙauyen sokoto wajejen sabon birni da sauransu za ka ga da cewa waɗannan abubuwa ko kuma wanda yake wani ƙauye can na bayansa ɗan ijo ne ƙila ba ya jin turanci da sauransu kaga ba zai san me aka yi ba iyaka dai ana korona korona wani ma har yanzu yanayin yadda ake wayar da kai akan a ɗauki matakan daƙile yaɗuwar ta ma bai samu bayanai cikakku yadda zai kare kan shi ba ko ya ɗauki matakan da ake ba to ga rigakafi an kawo kaga Allah ne ya kawo mana ma sauki da aka samu rigakafin akan kari kasancewar wannan cuta ce da ta shafi kowane bangare na duniya ana maganar tattalin arziki ana maganar Amerika da china ta shafe su ana maganar wayewa da kuma mulki da wane da sauransu ta shafi burtaniya da sauransu saboda haka shi ya yasa kaga an tashi tsaye cikin kankanin lokaci har aka samu wannan nasara cikin shekara daya da bulla wannan cuta har aka kai ga samun rigakafi to saboda haka maimakon a ce an kashe kuɗi an so waɗannan allurai an yi wane ne ya kamata a bi dukkan matakan da suka kamata a wayar mutane da kai duk wani wanda ya ce baya so a wayan mai da kai a gaya mai gashi kaza kaza da sauransu saboda yanzu in ka duba a yi ma shugaban kasa a nan abuja mutum da wani suke da eh, talabijin su gani ga mai mutum nawa suke da wannan waya mai yanar gizo har su gani to kaga abu ne wanda yake buƙatar cewa wannan gibi na sadarwa akwai buƙatar a cike shi a wayan mu mutane da kai a hada da shugabannin al'umma da sauran masu ba da tsaki yadda dai za a tabbatar da cewa ba a yi a bata kuɗi ba a so kuma ya kasance abin da ake so ba a samu saboda kaga ana maganan za a yi kusan kashi saba'in ila zuwa zuwa a cikin ɗari daga nan zuwa ƙarshen shekara sannan zuwa wata shekara kuma wato za a ci gaba a ƙarshen shekara ta 2022 ana son a tabbatar cewa kowa a yi mai wannan alluran to kaga abu ne wanda yake ba wai na kawai a yi shugaban kasa ba akwai bukata dukkan matakan da suka dace a wayan mutane da kai su karbi wannan alluran kada a ce wai a dinga kyararsu ko a ce kaza ko a ce mutum ya nuna fahimci a'a ka zaunar da shi kama mutum bayani to wasu hanyoyi za a bi dole sai an ɗauki matakan da suka dace a yi amfani da shugabanni saboda aika wannan sabon saminu sani kasar zambia hmm. tana cikin rukunin kasashen da suke ɗarɗar game da wannan allurar rigakafi ta corona an ma yi musu bayanin cewa ga shugaban amurka can ma joe biden ya mika kansa yi masa wannan lura amma abin da suke cewa su a zambia shine ba su da tabbacin cewa allurar da aka yi wa joe biden ita ce za a kawo masu kasar zambia a yawan al'ummar kasar su a ganin ka mahukunta a zambia suna da hujja daukar wannan matsayi kuma me za ka kana ba da shawaran a kowace kasa ma watakila mahukunta su dauki wannan irin mataki don ganin an tabbatar da cewa shin allurar rigakafin nan da za a kawo wace iri ce an tantance ta an tabbatar da cewa ba ta da illa ba ta da matsala irin ta ce ake ma kowa da kowa to kusan wannan ya danganta da yadda su ƙwararru masana kiwon lafiya hmm. musamman na ita kasar zambia don suka duba kuma suka tantance kafin su tsaya da matsaya amma ko shaka babu a ah, batun da suke cewa wannan allurar rigakafin da aka ba su ba ita ce ko kuma wadda ake so a basu ba ita ne wadda aka yi ba lallai irin wadda aka yi ma a shugaban eh, wannan haka ne wannan haka ne kwarar da su ko kuma na najeriya ai ba lallai ne mu tabbatar cewa wadda aka yi shugaba ba har din ita ce za a ba wa kowa da kowa ya ku bayi ba duk da yake dai a yanzu ne aka soma ba wai an kammala ba ne ko kuma abu yi nisa ballantana har a iya ba da tabbaci ko kuma a tabbatar da cewa yaya abin za ta kaya amma ko shakka babu dai kan zai wahala a ce waɗannan sinadarin allura da aka ba wa manya waɗanda ake ganin su ne masu faɗa domin ko bayan shugaba har ma da sauran ma'aikatan lafiya waɗanda za su biyo rukunin da za a ba su wannan magani za su kasance masu faɗa a jini waɗanda kuma mun sani dai a najeriya in aka ce wani abu ya shigo da kuma ba zai iya gama kowa da kowa a lokaci wato kusan masu fada aji su ne za su fi samun waɗannan sinadaran to kuma a cutar corona da ake jinya shi ai kusan da gwaje-gwaje da ake duk kusan manya masu fada su suka karbe ragamar gwaje-gwaje da ake a talaka sun daɗe da kokawa kan yadda masu ƙarfi masu fada aji masu arziki masu mukamai kusan suke samun gatanci na yin wannan gwaji na cutar corona fiye da su talaka waɗanda su 'yan rabbana na ta mu to saboda haka dole ne gwamnati ta tashi haikan ta nuna da gaske take tunda shi wannan cuta ta corona ana so a kakkabe ta ne ga baki daya to dole ne cikin hanzari a tabbatar da cewa kusan ba a nuna dan muwa da dan bora cikin waɗanda ba za a bawa wa ita wannan allura ba ya kamata a nuna cewa kowa da kwano domin ana so a kawar da wannan cuta ne daga wannan duniya wato duniya ba ma najeriya kada ba to a amin rozaifa daga karshe mun ji shugaban da wato shugaban kwamitin da gwamnatin tarayya ta kafa kuma sakataren gwamnatin tarayya abbas mustapha hmm. yana shaida cewa 'yan najeriya su sani tana iya yiwuwa duk wasu matafiya zuwa wasu kasashen ketare hmm. sai an nemi sun nuna wato takardar shaidar cewa an yi musu wannan allura ta corona to kafin wannan batu na rigakafin corona ai bisa tsari kusan duk duniya inda zaka akwai tsarin da aka kawo na takardar abin da ake kira yellow card mm. wato katin yin ruwan dorawa wanda yake nuna cewa an yi maka allurar rigakafi na cututtuka irin su yellow fever da irin su kafin ka je wasu kafin maka ba kasar ka kuma akwai kasashen da suka dau suka tsaurara kwarai da gaske ka kamar kasar India eh. za ka iya takaka da duk inda kake ka shiga kasar India in ba ka rike da wannan yellow card ne hmm. nan take suna mai daga cikin jirgin da ya kawo kai mai daga <laughs> to baka ga cewa watakila za a iya yin kwazoro domin mafi yawanci yanzu yellow card nan waɗanda suke karɓarsa ba wai allurar rigakafin ake musu ba zuwa suke kawai su bada dan canji kudin shiga wanda kai kawo ba kawai a basu wannan kati su ga jirgin sama su tafiya su ko kuma su bi duk wani abin nau'i na hawa eh. wanda ake tafiya da shi ba ga cewa watakila ita ma wannan ba allurar rigakafi ta corona tana iya shiga wannan yanayi ba duk wanda zai tafiya kawai sai dai je ba dan canji a bashi wannan takardar ya riki ya ta tafiya abinsa eh wato a wannan bangare abu ne wanda za a ce alhaki ya ɗoru akan waɗanda aka ɗora mu nauyin gudanar da wannan al'amari saboda mu matsalar mu kullum a najeriya idan aka yi shiri za a tsara abubuwa da kyau yanzu kaga kamar yadda aka ce eh, lalle ya kamata eh, sai mutum yana da shaida cewa an daga kafin abu ne wanda ya kamata saboda gaskiya a wannan abu ne cuta an tabbatar da cewa akwai ta to an ce akwai ta ba magani ba rigakafi ne fa za a ma wanda aka ce ya fi magani gaskiya ni ina goyon bayan wannan mataki da suka ɗauka sai dai ya kamata a ɗauki matakan da suka dace domin tabbatar da cewa duk wata shaida da za a bada ta kasance ta ɓare ce in ta kama ne misali a ce duk wanda zai yi tafiya eh, in ka ce kayi alal misali ya kasance in ka ce kayi akwai wata cibiya cibiyoyin da aka yi rajista musamman tun da an ce eh, filayen jirgin sama kaga ba kamar tashoshin mota bane da zaka ce ko ina kowace jiha akwai ila guda 80 ko wani abu misali kaga kowace eh, jiha zaka samu eh, a ina ji ban sani ba da yake dai eh, ni ba na yawace Najeriya bane ba na jin akwai wata jiha da take da filayen jirgi fiye da ɗaya ɗaya a Najeriya duka zaka samu sai dai tsoho ne an tashi an koma sabo da sauransu saboda haka kaga wannan abu ne mai sauki a tabbatar da cewa lallai an yi aiki yadda ya kamata duk da yake kasan ɗan najeriya duk lokacin da za ka bullo ta gabas yana iya komawa ta yamma ya shuka <laughs> wani abu can daban saboda haka akwai buƙatar a tabbatar da cewa su waɗannan jami'ai da aka sa su yi wannan aikin suna aiki yadda ya kamata domin idan har aikin nan in ba a yi shi ba to za a riƙa yin kitso da kwarkwata ya kasance misali ilima in eh, wani kuma ko a yi amfani da shi eh, a riƙa eh, wato yin yarfen siyasa saboda wani na iya cewa kila wani zai fita ana son hana shi fita a ce baya da rigakafi ko baya da shaida da sauransu saboda haka su hukumomin nan su ne dai alhaki ya rata a kansu su yi dukkan mai yiwa duk wata hanya da suke ganin cewa za a iya amfani da ita domin a zille ma wannan abun ya kamata su dakile ta a tabbatar da cewa duk wanda zai fita din lalle ya kawo takarda sahihiya takarda kuma a tabbatar da cewa lalle an yi masa wannan abu in ba haka ba ba eh ya zama ba wai yana rike da takardar ba ne ya zama din eh an tabbatar da cewa yi mai a ah, wato wannan allurar rigakafin shirin mahangar yan jarida ne ke zuwa muka kai tsaye daga ɗakin shirye-shirye na tashar yanci wata talabijin a nan babban birnin tarayya abuja za mu ɗan sa tun kaɗan za mu dawo sai mu duba batutuwan da suka rage mana ku daga ce mu technology, innovations and competence. The Corporate Affairs Commission has taken the business environment to the next level. Do you know that the CAC has deployed an end-to-end electronic registration solution that allows accredited customers and the general public to initiate and complete registrations and post-registration applications electronically and generate outputs remotely from the comfort of your homes and offices? Do you know that the CAC has unveiled an electronic certificate that comes with quick response code amongst other features? Do you know that the electronic signature is now recognized on the CAC portal? For for these and many more innovations, join us every Wednesday at 2.30 p.m. on Liberty TV, channel 180 on StarTimes, 110 on GoTV, and 601 on Free TV. masu kallo sannan ku da kokarin kasancewa tare da mu a cikin shirin mahangar 'yan jarida a yanzu za mu ci gaba da shirin kamar yadda muka sani to saminu akwai wani rahoto na masu binciken kudi daga ofishin babban mai binciken kudade na tarayya wato auditor general of the federation da aka kai wa. ta majalisar dattawa cewa kamfanin mai ne npc akwai kudade da suka kai yawan sai kai har naira tiriliyan hudu da wani abu wanda wannan rahoto ya tabbatar da cewa kamfanin na mai bai sanya su a cikin asusun gwamnatin tarayya ba cikin shekarun wato 2010 zuwa 2016 to su dai kamfanin nnpc sun ci wannan rahoto bai yi la'akari da wato kudin tallafin mai da gwamnati ya ke badawa ba wanda su da kansu suka ce sun kashe kudi kimanin naira biliyan 966 cikin wannan tsakanin wato cikin shekarun 2010 zuwa 2016 to waɗansu abin da suke cewa shine ko ma yaya ne an dai saba ba wasu ka'idoji domin in ba me za a yi da kuɗaɗen nan tallafin ne a'a gyaran bututun mai ne menene za a yi akwai buƙatar akalla a fara zuba kuɗin na asusun gwamnatin tarayya sannan a koma sake ɗauko su kamar yadda kowace ma'aikata da kuma hukumomi na gwamnati suke yi a musamman a bisari irin na kasa kuɗi ban san me za ka ce game da wannan rahoto ba domin a wannan din ma a wannan rahoton kuma cikin wannan lokacin an daɗa rahoton ya tabbatar da cewa ita ma ma'aikatar ma'adanai bata sa kuɗaɗe da suka kai naira biliyan biyu ba ita dai naira biliyan biyu ka san kudi ne za ta yi musamman kwatanta da na kamfanin mai lmpc ko da yake dai dama an ce babban goro wai sai na ƙarfi mm, ta gaskiya a shi kamfanin lmpc a yan dare ana ta zarge-zargen irin wannan na almudahana da kuma kin sanya kuɗaɗe da aka sayar da man fetur zuwa asusun ajiyar gwamnatin tarayya a san ko ita kanta tsohuwar ministar albarkatun petro design a lusu madoke a yi wannan na daga cikin abubuwan da ake ta tuhuma tuhumanta dangane da zarge-zargen cin hanci da sha daga hukumar efcc to abun a ah, bakin ciki da takaici shine tun bayan saukar da mulki babu wani abun a zuwa gani da aka ɗauka musamman dai matakai daga bangaren gwamnatin tarayya ko kuma hukumar efcc da icpc wajen ganin an tisa keyar ita gida ne a madu yake an dawo da ita gida najeriya domin a mata hukunci a kuma yi bincike tukun farko kafin a yi san hukuncin da ya kamata a ɗauka wannan dai har kusan muna iya cewa sakaci ne da nuna gaza na gwamnati a inda za ci har sai kudade sun bata sai a to kuma ana tabbatar ana ta da batun su tambar bayan hari ya fargajaji ne to dole ne tunda wannan bangare na mafi da kusan shine babban hanyoyin shigar kuɗi da gwamnatin tarayya ta dogara da shi ya kamata a ce an yi abin da yake shine daidai ana sanya idanu akan wannan kudi ba wai har a ce ana ina gwamnatoci suna ina har ya zama cewa waɗannan kuɗaɗe. ba a sanya sa a su ajiyar na gwamnatin tarayya to lallai nan babban kuskure ne kwarar da gaske a didi ke na gashi shugaban hukumar npc dimele kyari ya mai da martani ga ofishin babban mai binciken kudi na kasa to auditor general of the federation cewa sun yi amfani da kudade wajen naira biliyan 966 wajen gyara bututun mai to har menene za a yi na gyaran bututun mai da zai cinye waɗannan kuɗaɗe in dai ba wai kawai wayan a ci bane wai koran gare da gindin duniya saboda ka, ni na ganin shugaban kasa muhammadu buhari alkawarin da ya ɗauka cewa shi ba zai ci ba kuma ba zai bari a ci ba a ci dukiyar talakawa lallai ya kamata ya sake damara a kai a sanya idanu a kan irin waɗannan abubuwa irin waɗannan makudan kuɗaɗen an daɗe lalle ana zargin hukumar nnpc da yin awon gaba da dukiyar al'umma inda nan ne kusan babban tilmalin inda najeriya ke samun kuraɗen shiga su dole ne a tsaya a yi bincike a sanya idanu a kuma ringa sanya idanu a aikace-aikace na ita wannan hukuma a tabbatar da cewa duk ko sun kowa ne aka siyar da albarkatun man bidar an sanya shi a asusun ajiyar gwamnati domin a tabbatar da cewa akwai ana bin matakai na gege da gege Ahmed Uzaifa ban san kai me zaka ce game da wannan batu ba yayin da wannan suke cewa a ah, to ai kamfanin NNPC din nan mm. akwai kila akwai bukatar a yi masa uzuri mm. ganin cewa NNPC ita ce babbar kafar da take samar ma Najeriya gaba ɗayan ta manya-manyan kudaden shiga eh. duk shekara saboda haka menene dalilin da ya sa za a sa mata gorilla kamar sauran kafofi da ke mm. kasar nan a baki su a yadda wasu suke da wannan ra'ayi wasu kusa suke cewa a ah, to ai dama um, shi talatan najeriya misali yan ta'adda guda biyu ne suke fuskantar sa yan ta'adda na gwamnati da kuma yan ta'addan daji ba san kai ne ne ra'ayin ka game da wannan ba wato abin da ke faruwa dangane da wannan ba a ah, wannan hukumar ce da ta yi suna wajen samun irin waɗannan ko a ce nnpc ita take samu wannan mai ko kuma take gudanar da harkokin wannan mai wannan bai taba zama dalilin da zai sa za a ɗauki wasu kuɗaɗe ko a ƙasa su a cikin asusu saboda bisa ƙa'ida ai ana sa kuɗaɗen asusu ne idan aka sa su suka shiga asusu ai dama wannan albarkatun mai na kowa da kowa ne ba wai kawai da ma'aikatan nnpc ne na kowa da kowa ne saboda idan har aka sa kuɗin to ciki ne za a ce idan wata ya za a ɗauki kuɗin a hada a sa a kasafin kuɗi a biya albashi a yi wane da sauransu a gudanar ayyukan yau da kullum na rayuwar mutane wanda zai inganta rayuwar mutane saboda haka wannan ni ba ba wani uzuri da za a ba su na cewa eh wai kila tana gudanar da wasu abubuwa ko kuma ita ce take nemo ko kuma take gudanar da yadda ake wato samun waɗannan kuɗaɗe bayan haka akwai wata matsala ɗaya a wannan ma'aikata wadda ni nake hangowa duk lokacin da aka ce gashi abu ne wanda ya shafi kuɗi za ka ga da cewa shi yasa ake ganin cewa wurin kamar wanda ya samu aiki wurin wanda suke aiki suna samun kuɗi suna gana a ka'ida an ka bincika don harka ce ta munamuna kawai amma an san albashin kowa misali an sa akwai allowance allowance amma wasu waɗanda suke aiki wurin zaka ga an ga shugabanta wani shugabanta da ya gabata wanda ya ɗauki makudan kuɗaɗe ya rasa da zai da su ma ya je ya sa su cikin tsohon gida ma ya basu duk wannan abubuwa sun faru an ga yanayin yadda aka samu tsohon sarkin kano ma ai dalilin da ya sa aka abu da nashi kenan an ba shi umarni ne cewa za a ba da wato an ba shi daman cewa ya rubuta ya yi sa hannu cewa an shigar da wasu kudade kuma alhali ba a shigar ba bayan ba a shigar ba shi kuma ya ce ba da shi ba to da sauran nan ma abubuwa da suke zama shaidu saboda haka wannan abu ne wanda yake lalle wannan ah, ma'aikata baya ga kasancewa ta kashin bayan hanyar samun kudin najeriya to ta kasance kuma wuri wanda yake ake aikata abubuwa waɗanda yake gaskiya bai kamata ba saboda haka ni a gani na wannan abu ba sabon abu ne in ma yanzu haka za a ci gaba da gudanar da bincike akwai abubuwan da za a gano duk da yake cewa su suna maganar cewa kila an yi amfani da wasu kudade an eh, ba da tallafi an yi gyara wato bututun mai da sauransu abin da za a abin nan abin da ya kamata su su sani cewa masu aiki a wannan wurin ko kuma shugabannin wannan ma'aikata idan aka ce za a yi kaza kamata ya yi kudin da aka samu na mai waɗanda aka yi hada-hadan mai aka tura a wannan idan aka tura gwamnati ta karba ya rage sai su rubuta cewa suna son su gyara eh, wato bututun mai ko za su yi wasu abubuwa da su amma bai kamata a ce wai sun zo sun batar da kuɗi ana magana ba kuma su zo suna gaya mutane cewa wai bayan da aka da gyaran bututun mai sauransu ba gyaran bututun mai idan haƙƙin su ne su yi ya kamata ne a yi kasafi cewa za a gyara bututun mai kaza za a bada tallafi kaza za a yi duk na abubuwan da suka lissafo a yi kasafi a ce eh, za a bada kaza a bada kwangilan su yadda ya kamata bisa ka'ida kuɗin dai ku dama an sa ku ne ku kasance idan gwamnati a wurin ai shi ne wannan kamfani kamfani ne shi. na ce menene aibu kudin nan dai wannan kamfani ke samu su eh. ta hanyar sayar da man fetur da sauran dangogi to menene aibu masu sayan fetur din nan sun bai mai NPC sun biya ta kudin nan mm. ita kuma tana da bukatu wanda suna cikin kasafin kudin ta dauka kawai ta yi alabashi a rubuta a rubuta a aikawa ma'aikatar kudi maimakon a zauna har sai bukatar ta taso sannan a tafi ma'aikatar kuɗi ta iya yiwa ma an je ma'aikatar kuɗin na ma'aikatar jami'ai su ce ai babu kuɗi a ƙasa yanzu sai dai ku jira tukunna sai kuɗi sun sake gudana. to amma malam bashi da masu kallon mu ai doka ita ta kafa nnpc duk abin da za su ya kamata a ce sun yi shi bisa doka dokar ita ta hana su bisa ka'ida dokar ita ta hana su cewa kawai su gaban kansu su yanke hukunci ai man kamar yadda na faɗi da farko man duka na 'yan najeriya ne da wanda yake sokoto da wanda yake maiduguri da wanda yake kalaba eh, da wanda yake lagos da wanda duka mai ne na kowa haka amma ba da kalace ake a wannan kamfani na npc ai akwai jami'ai daga duk waɗannan gurare akwai amma dai abin da ya kamata shine a bi ka'ida saboda haka eh, babban abun ma ban takaici shine kada mu zo mu ji abin kuma ya lafa a yi binciken a fito a ce lallai gashi an aikata ba daidai ba kuma mu ji shiru saboda haka ya kamata da ma yanayin yadda kamar aka saba kamar yadda aka saba to ya kamata wannan karon mu je wani abu daban a tabbatar da cewa baya ga wannan mataki da aka dauka na fitowa a gama 'yan najeriya cewa fa gaya an karkatar da wasu kudade ba kuma ba a sa su ba a yi bincike a ga inda kudin suka shiga idan wasu ne suka wawashe su a karɓo waɗannan kudaden a dawo da su muna da matsaloli da yawa ana sa a gyara hanyoyi a gyara wutar lantarki da sauransu a kwato waɗannan kudin a zo a yi amfani da su yadda kowa da kowa zai ci moriya tun da kowa da kowa ne a najeriya malam saminu a bari mu duba batunmu na ƙarshe a wato ziyarar da gwamnan jihar borno ya kai a sansanin yan gudun hijira ɗaya daga ciki hadimin gwamnan a batun wato ta bangaren ko kuma ta sashen yada labarai hmm. a wato isa gusau hmm. ya ba da labarin cewa ranar lahadin nan da ta gabata ko kuma cikin satin nan ya gabata ranar asabar gwamna zulum ya samami ya bi dare mm. ya bi duhun dare ya kai ziyara a wani sansanin yan gudun hijira a da ke nan borno yana zuwa ya sa aka rufe kofa ya dinga ya bi da kansa ya tantance shin yan gudun hijira nan da ke nan ya mai suke ciki ne allah da ikonsa sai ya gano cewa akwai kimanin yan gudun hijira na bogi su kimanin 650 lokacin da rana za su shigo wannan sansani a gudun hijira duk wani abu da gwamnati ta kawo ko kuma masu kawo tallafi za su kawo abinci ne menene bukatu ne na yau da kullum tare da su za a karba amma dare na yi kowannen su sai su lale kuma gidansa ya bi lafiyar garin gidansa ya kwance shi to wannan dai abin kunya ne gaskiya domin ko idan har mutumin da ke kokawa cewa ya shiga cikin hali ne ya su a bala'i sun afka masa ya rasa muhallansa da abincin shi da komi da komi har aka ba shi sansanin yan gudun hijira illa yake lura da shi bai kamata kuma wani dan najeriya wanda shi bai shiga cikin wannan hali ne yasin da suka shiga ba ya kamanta kanta a matsayin a gudun hijira a kushika babu wannan tamkar kirawa kai wato mutum yana kirawa kansa shari'a domin kana gaya wa Allah cewa Allah ya jefa ka cikin bala'i bayan bayan bai saka ba just kawai saboda dan abin da za a samu na misali kayayyakin ci maka ko wani tallafi da za a bayar lallai wannan kuskure ne babba kuma kamar yadda na na faɗa da muna kazan jaridu kusan wannan ana iya tuhumar mutum da laifi a gaban kotu domin ah, cin mutuncin ƙasa ne kuma ah, a daidai lokacin da gwamnati jihar borno din ke amfani da kudaden da take da shi daidai gwagwaro ma ta sara wajen taimakawa 'yan gudun hijira to waɗannan nauyi na mutum da da hamsin, to jankar an ƙara ɗorawa wannan gwamnatin jihar nauyi ne to wa ma ya sani baya ga waɗannan ko kuma akwai a ah, til jihar ta nan da yake sansanin ai yawa gare su watakila ma akwai masu yawa yawan waɗanda cewa asali ba wai 'yan gudun hijira ba ne ba watakila dai wani dalilai ne ne da kullum na talauci ko kuma wani abu domin da yadda ake tausayawa za ka ga cewa kusan masu tausaya masu kan suna cikin halin ni ɗin wannan abubuwan ciki ne kwarai da gaske za ka ga cewa waɗanda ma ba 'yan gudun hijiran ba abin da ya shafi cin abinci su uku a rana yakan musu wahala saboda haka amma duk da haka kuma wannan ya zama na bushewar zuciya ka jefa kanka cin yan gudun hijira kawai don dai ka samu tallafi wani ce ba biya mm. bacci menene a ganin ka dalilin da ya sa ainihin yan gudun hijirar waɗanda suka labaita sun ɗanɗana kuɗa a wannan balahira ta boko haram da ake yi har aka su sansanin yan gudun hijira menene dalilin da ya sa su ba su tona asirin na boki din ba kai a ganin kame dalili to akwai dalilai na tausayawa da jin kai magana ta gaskiya kenan a misali muna magana jihar barna ne a in muka kalli yadda tattalin arziki ya rushe ne yankin arewa musamman kuma arewa maso gabas duk dai saboda wannan kalubalen tsaron da ake fuskanta kaga gonaki fa yaushe ne muka gama magana akan a manoma shinkafa a ƙauyen mare da aka musu karago gonaki ba su shigowa manomi ba shi da dama da ƙwarin gwiwar cewa zai tafi gona ya je ya noma ya dawo da amfanin gona a wasu lokutan ma kan zargi su kansu 'yan ta'adda sukan ba wa masu waɗannan gonakin ko kuma zauna ƙauyen cewa kafin a fitar da amfanin gona za a ba mu kaza kusan sai an yi da wajewa da irin irin wannan waɗannan wani babban al'amari ne da mai ɓacin rai mai bakin ciki to a irin wannan rayuwar da al'amura suka ta'azzara kai a matsayinka na talaka da kana ganin noma ita ce babbar sana'a ka ah, akwai kwanci da yawa tun ka arewa za ganin su manoma ne kusur ba su da wani jari na a zo a ganin da suke wurin wani abu waɗanda suke samun sa a bakin salari to ire-iren irin waɗannan da suke cin kagan da kayi to ai kaga idan muka duba da kyau sai a ga cewa to lallai su kan kansu ma suna buƙatar taimako da agaji duk da yake ba su rasa mahallansu ba kamar yadda waɗancan 'yan gudun hijira suka rasa mahallansu saboda kalubalen tsaro amma kuma in aka bincika lallai za a da su ma mabukatan ne to ina ganin ire-iren irin wannan dalilai na jin kai da na tausayawa na daga cikin abubuwan da ke sa su 'yan gudun hijiran ba ma sa iya sunayen gudun hijira na bogi ta hanyar kaiwa su da nuna cewa ai su suna wato sulhun gona ne wa harkar wannan harka ta yan gudun hijira saboda kai eh, wannan dai abu ne na tausayi magana ta gaskiya kenan wanda fatan gwamnati za su ɗau matakin da ya dace domin ganin an da ita idan yin wannan abubuwa. Ahmed Uzaifa ban san kai ne za ka ce game da wannan ba domin an daɗe ai dama ana korafi cewa ita Najeriya mm. da shugabannin da talakawa duk ƙwariyar sama ce take bugunta ƙasa hasali ma dai ai shugabannin da muke ta korafi da su cewa ga yanayinsu ai ba daga wata duniya ake neman su ba daga cikin mu dai saboda haka idan har talaka zai dinga tafka irin wannan ɗabi'a wadda ba ta cikin ka'ida kai a ganin ka akwai ana sa ran ku anya wata rana shugabanci a ƙasar nan zai yi kyau anya akwai wasu yanke kauna kai ya kake kai? wato abin da ke faruwa shi wannan batu na yan gudun hijira wato abu ne wanda yake kaga sansanin yan gudun hijira ba a ne kawai wannan ne bincike idan aka inda za a ci gaba da bincike to allah ya za a samu kari wani lokaci wato kamar yadda sami da ya magana mutane suna mantawa ne an ce kai kana tare da iyalinka kana kuma wai ka je ka koma ka shiga cikin yan gudun hijira ai shi yasa ma muke samun shugabannin daidai da halin saboda duk mutumin da za a ce wai wannan da gudun hijira ne an kashe mai yan uwa an yi kaza ya je yana rayuwa kar manta fa duk wanda aka ce dan gudun hijira ne maganin muhalli babu to sannan dan abin da yake samu dan abincin da zai ci kuma a ce wasu waɗanda yake saboda wanda duk aka ce ba dan gudun hijira bane kila misali a garin da yake din yana da gida yana da sauran abubuwa na rayuwa su wannan gaskiya magana ce ta wa zuciya a ah, ai akwai tsari ma da gwamnati ta yi eh, ah, na yin rajista so hmm, banda yin rajista ta yi wajen ta hanyar yin rajista nan hmm. ake tantance wane ne cikin wannan ah, rashin tsaron nan hmm. kalubalen tsaron nan ta yaya ya shafi uzaifa ta yaya ya shafi sani musani uzaifa ya rasa gidansa ne to taho ga sansani a gudun hijira malam sani shi ko gidansa yana nan amma dai ya baita. ba zuwa zuwa noma ga iyali ya shiga kunci na rayuwa shi ma akwai tallafin da ake masa saboda haka su waɗannan ah, 'yan gudun hijira na bugi da ake magana za su ci fara ne kuma su ci gaba domin za a ba su tallafi na wanda ba su rasa gidajensu ba amma suna eh. cikin kunci eh, sannan kuma su zo su su shigo cikin ainihin waɗanda suka rasa gidajensu nan ba a ci da su. eh to ai abin da ke faruwa a nan idan ka duba da kyau za ka ga da cewa tun da har ana rajista da sauransu su ma akwai haɗin bakin ma'aikatan waɗannan sansanoni na yan gudun hijira wasu da dama za ka gansu da cewa idan mutum ya zo an san da cewa eh ga abin da ke faruwa me zai hana ka bi hanyoyin da ke ake bi a tantance to kaga nan ma ya kamata in za a gudanar da bincike a bincike har da su kansu ma'aikatan sansanin na yan gudun hijira a ga shin wayya suke gudanar da aikin su ne me ke faruwa ne ya za a yi mutum da iyalinsa da komai sannan a ce an sa sunan shi A yi rajista saboda ai na san ah, yadda ya zo ya gudanar da binciken nan dare ɗaya mutum ka gane cewa akwai mutum 600 ko ya aka ce ka ƙida ɗari 600 ai ba ƙaramin eh, lokaci ba ne za ka ɗauka kana ƙidaya ɗaya har zuwa 600 saboda haka kaga abu ne wanda yake ya yi amfani da bayanai ne kila a ce a kira wani na nan wani baya nan wani baya nan wani baya nan saboda haka su kansu ma'aikatan sansanin gudun hijirar su ma a bincike su ya aka yi an baka haƙƙin cewa kai ne za ka yi rajistar waɗannan mutane ka tattara bayanansu kamar wanda bai kamata ba saboda haka a ƙarshe ma idan ka duba za ka gane cewa in za a tsananta bincike za ka iya gane cewa kila ka kashe kurba ake yi saboda bai yiwa haka kawai mutum ya sa sunan ka ba wani abun hasabi ko kuma kila wata riba da zai samu ko kuma kai kila kana dan uwansa to masu kallo da bayanan Ahmed Zaifa shirin ne yau ya zo a madadin shi Zaifa da kuma Sami Sani ibrahim yusuf wanda ya sada mu da ku da kuma inkiru charity wadda ta zame mana ita kadai gariya domin ita kadai ce ta sarrafa mana domin dukkanin kalmarorin da muka amfani da su wajen gabatar muku da shirin amma da kowa da kowa nake muku kwana sai kuma a tare mu gobe daidai wannan lokaci insha Allah za mu sake bayyana domin gabatar muku da wani sabon shirin ku huta lafiya